ta da ake a gasar English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan kwata final kusa da kusa da na karshe a can kasar Ingila. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta yi waje road da West Ham da kwallo ɗaya da babu. Manchester City ta samu nasara a kan Leicester City da kwallo hudu da uku a bukun daga kai sai mai tsaron gida bayan an shafe minti 120 aka tashi daya da daya A yau kuma Chelsea za su karɓi bakuncin Bournemouth sai Bristol City a gida su ɓarje gumi da Manchester United da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar kamar kamar da kasar chadi a kasar spain kuma bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasan mako na 17 mai take midweek wasan tsakiyar mako kungiyar kwallon kafa ta Leventis a jiya sun tashi can Jaros da Leganes babu ci a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Getafe suna tare da Las Palmas da misalin karfe 7 da rabi na yammaci Real society a gida za su barje gumi da Sabiya ne da misalin karfe 9 da rabi na dare agogon Najeriya a can kasar france kuwa bangaren ligue 1 na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 19 a yau kungiyar kwallon kafa ta psd suna tare da con sai kungiyar kwallon kafa ta monaco su bar da gumi da rennes guigam a gida suna tare da st etienne ne sai kungiyar kwallon kafa ta mens bar da gumi da strasbourg lili za su bar gumi da kungiyar kwallon kafa ta dijon ne sai kungiyar kwallon kafa ta emen fata da kungiyar kwallon kafa ta nantes olympiacos masu suna tare da troyes ne sai kungiyar kwallon kafa ta grandis fafata da kungiyar kwallon kafa ta montefiore a kasar jamus kuwa inda ake fafatawa a gasar cin kofin focal Borussia Mönchengladbach suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen wai da Bremen da su karɓi bakuncin Freiburg sai Bayern Munich su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ita ko kungiyar kwallon kafa ta Heidenheim za su fafata ne da Frankfurt idan muka lega bangaren sai da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta yi karar kungiyar barcelona ga hukumar kula da kwasan kwallon kafa ta duniya fifa atlantico ta ce barcelona tana bibiyan dan wasanta antonio griezmann shekaru 26 da haihuwa da ya koma kungiyar ta barcelona kan a karshen kakan wasan bana sai dai bata bi ta hanyar da ta dace ba cikin hanyoyin da barcelona take bi don ta ga ta shawo hankalin dan wasan ya saba wa ka'idan fifa inda ta ce takan bi mutanen da suke tare da dan wasan ne kuma wani lokaci takan kai ziyara ga iyalan Griezmann domin ganin ta shawo hankalin dan wasan mai magana da yawon hukumar ta FIFA ya ce sun karbi karar da Atletico Madrid ta kai akan Barcelona kuma za su ci gaba da bincike akan lamarin kafin ɗaukan wani mataki a kwanakin baya ne dai dan wasan Anthony Griezmann ya sabunta kontrakin a kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid inda zai karkare a karshen kakan wasa na shekara 2021 zuwa 2022 iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya